بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أم 27 ga watan Um, ɗaya shekara ta dubu daya da da da talatin biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi din yau muna darasi na 26 idan ba manta ba satin da ya wuce kamar mun tsaya ne akan al-jawazul iktisaru al-iktisari ala al-fatiha ko haka ne yau za mu tashi al-jaru wal israru fi salawatil khams wa ghairiha haka ne ko malam yake cewa aljaru wal israru bis salawati al khamsi wa ghairiha bayyana karatu da kuma boye shi a sallolin nan guda biyar da kuma waninsu kamar na kenan hukuncin bayyana karatu ko boyewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن yana bayyana karatu a sallar asuba yana bayyana karatu a sallar asuba wa fi rak'atayn al-ulayayn haka rakoyin nan guda biyu na farko min al-maghrib isha na sallar magariba da isha'i su ma yana yin karatun su a bayyane wa yasiru biha fi zuhri wal kuma yana sirranta karatu a azhar da la'asar idan an zo a zahar la'asar yana sirrantawa wa salisata min al-maghribi da raka'a ta uku ta magariba a sirrance yake wal ukhrayayn min al isha'i da kuma rakoyi biyu na ƙarshe na sallar isha'i duka annabi boyewa yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu nawawi ya faɗa cikin al-majmu' sharh al-muhazzab yace malamai musulmi sun yi ijma'i akan wannan hadisin gabaki daya as-salaf wal na da da na yanzu duka cewa ga yanda manzo Allah yake wannan ba wani malami da aka samu ya saba cewa a magariba a raka'ar karshen nan ta magariba ya halatta a bayyana ko kuma ne ce a azhar ayi a bayyane da asar ma ayi a bayyane babu wani sabanin malamai akan wannan mushkila din ajma'a as-salaf wal khalaf kun ga babu mushkila kenan ko na kenan akan wannan ko yawwa haka ibnu azam ya faɗa a cikin maratibul ijma haka shekul islam ibnu taymiya shi ma ya tabbatar kamar yadda mala albani ya yi bayanin wannan a cikin irwaul ghalil wa kanu ya'rifuna qira'atahu sallallahu alaihi wasallam fima yusirru bihi bittirabi lihiyatihi suna gane karatun annabi a cikin sallah sallallahu alaihi wasallama fima yusirru bihi a cikin karatun da ake sirrantawa su sabai suna ganewa cewa annabi yana yin karatu din bittirabi lihiyatihi ta hanyar wato motsin gemunsa wato ana gane yana yin karatu ne ta hanyar gemunsa yana motsi daga baya suna ga da yake yana da dogon gemu sallallahu alaihi wa sallama sai su ringa gani yana yi bakin nasa yana motsawa wannan ya nuna cewa ashe karatun sirrin ma da ake yi ba wai mutum zai yi kabara ne ya ce Allahu akbar kuma ya yi shiru yana cino surar ba kamar yadda wasu suke mutum zai zo yana karatun sura Allahu akbar yana karatu a boye Allahu akbar kurin ga shiru haka wannan ba karatu kake yi ba duk wanda ya wannan fa ba ta yi ba dan bai yi karatu ba yayi tunani ne tadabburi yayi kai kuma cewa kai kai kira'a kira'a kuma ba ta zamantowa kira'a sai baki da harshe da labba sun yi motsi dole kun fahimci wannan dole ne a samu motsin baki dole a samu motsin labba amma mutum kudu ya kabbara ya shiru wannan tadabbur ne wannan tadabbur ne laysat bil qira'a da haka idan mutum ya wannan kudin da yayi tunani sai dai ya ce Allah kiyaye amma dai sallah kan bata yi ba da haka shi yasa malam ya kawo wannan hadisin yana da muhimmanci wa kanu ya'rifuna qira'atahu suna gane annabi yana karatu a sallah bi fi ma yusirru bihi bi ihiyati ta hanyar ittirab in an ce ittirab motsi an gane ko yawwa haka sabai suka yi ijima'i akan wannan ma cewa annabi yana yin karatu kuma bakinsa yana motsawa kamar yadda su habab ibn al arat suka suka faɗa an tambayi shi habab din cewa akan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi dhuhri wal asr shin annabi yana yin karatu a zahar da la'asar ala na'am habab ya yace eh kwarai kuwa sai suka ce ah, to bi ayi shay'in kuntum ta'rifun da me kuke gane cewa manzo Allah yana yin karatu ta yaya sai khabbab ke cewa duk tarabi da hiyatihi da motsin gemun annabi za mu ga gemun sai yana ta motsi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna cewa kenan yana da gemu wannan hadisi Imam Bukhari ya fada shi a sahihin sa da kuma juz'ul qira'a khalf al-imam da Imam Abu da'ud da Ibn Majah da Imam Tahawi da Imam al bayhaqi da Imam Ahmad da Tabrani a cikin Al-Kabir duk tabbatacce ingantacce la gubara alaihi babu wani kura a kansa sannan kuma wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan suna jin annabi yana yin karatu wani lokacin yana jiyar da su aya wani zubin wani lokaci ne ahyanan sai ya jiyar da su a wata aya kamar yana cikin karatun sirrin sai ya dan bayyana wata aya haka a ciki wa kana yashharu biha aidan fi salatil juma'a sannan manzan Allah yana bayyana karatunsa na sallah a sallar juma'a sunna ta tabbata sallar juma'a kaga dai ai da rana ake yin ta ko ba ka bane makwafin azhar ce to amma in juma'a ce annabi bayyanawa yake hadihi hiya sunna wal ne? ga idi guda biyu na karamar sallah da babbar sallah kaga su ma da safe ake yin su kuma akwai rana to amma su wannan sunna ta tabbatar annabi yana yana bayyanawa kamar yadda hadisin abi da ya zo hadisi ne shi ma wato tabbatacce ingantacce wal istisqa'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu a sallar istisqa abin da ake nufi da sallar istisqa ita ce sallar mai roƙon ruwa kaga ita ma da rana ake yinta sallar roƙon ruwa wal kusuf da sallar da ake yi ta rashin lafiyar rana ko wata amma anan ana nufin rashin lafiyar rana ne almuradu bihi kusufu shamsi saboda akwai riwayar Suleiman ibn Kathir da take nuna haka din a riwayar Imam Ahmad yace khasafati shamsu ala ahadin nabi sallallahu alaihi sallama. rana ta yi rashin lafiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya zo gurin sallah yayi kabbara wa kabbaran nasu mutane ma suka yi kabbara thumma qara'a yayi karatu a ne sai aka ji fajahara bil qira'a annabi ya bayyana karatu. tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun hadisi ne ingantacce tabbatacce to wannan idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana cewa a ashe a cikin waɗannan salloli duka ana bayyana karatu ne kamar yadda yake abu ne sananne malamai suna faɗa cewa an yi ijma'i akan an so a bayyana karatu a cikin sallar roƙon ruwa haka malamai suka yi jima'i ba a samu wani wanda ya saba ba kamar yadda ibn al-qayyim yayi bayani wannan a cikin zadul ma'ad ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rakar farko fatiha da sabbi isma rabbikal ala raka ta biyu kuma halata ka hadithul ghashiya duk da cewa hadisin da ibn al-qayyim ya kawo hadisi ne da'ifi a isnadin sa akwai muhammad ibn abdul aziz ibn umar az-zuhri matruki ne matruki ne amma wasu riwayoyin Ah, sun inganta lalla ibn qayyim ya dogara da sahihin da imamul al ya yayi wa hadisin ne a cikin al-mustadrak na sai ya fitar da shi sannan haka a cikin kusufi ma duka a kamar yadda muka faɗa sannan a nan gurin a dunkule yan uwana idan mun lura an bayyana mana sallolin da ake yin su a bayyane da kuma sallolin da ake a boye sallolin da ake a boye a zahar la'asar wannan ko akwai waɗanda kuma akwai ɓoye da bayyane shine magariba isha'i wannan sun ci rabo biyu ana yi a bayyane ana ɓoye rakoyi biyun farko a bayyane rakoyin ƙarshe kuma a ɓoye akwai wanda kuma ita kawai kullum a bayyane ne kamar yadda kuma kullum wata a ɓoye ne kaga asubahi kullum a bayyane ne ba a taɓa mu wani malami ya ruwaito saɓani cewa ya halatta ya ɓoye ba kamar yadda kuma azhar shi ma da la'asar kullum a me a wannan ne yawa to sai kuma sallolin na filfili a sai juma'a kai juma'a ita ma kullum me a bayyane ne juma'a kullum a bayyane ne amma kaga ikon Allah da a ce mutum zai zo da sallar juma'a zai rama azhar zai azhar ne kaga shi kuma me zai yi a boye a boye zai yi to idan mutum ya zo ya bi juma'a ya samu raka ɗaya zai cika ta ɗaya aboye zai kuwa bayyane a bayyane zai yi tun da raka ɗaya zai cika ta to amma idan su jada kawai ya samu fa a zahar zai yi da aka tun da azhar zai yi me hukuncin azhar ɓoyewa ke yi to sai kuma sallar eh, roƙon ruwa a bayyane bi ijma'il ulama sai sallar kuma kusufi rashin lafiya rana ko wata sai kuma sallar me idaini idi guda biyu babba da karama shi ma a bayyana ake yi sai wace sallah kuma na'am to sauran na filfili to yanzu su ne za mu shiga magana a kansu malam shi aljaru wal israru fil qira'ati fi salatin layli bayyana karatu wal israru da koyewa fil qira'a cikin karatu fi salatin layli a sallar dare ana ana nufin tahajjud kenan to akwai wata fa'ida ita sallan nafila da ake da rana sallan nafila da ake da rana ba a samu hadisi ingantacce ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna a yi a bayyane ko a yi a ɓoye kamar yadda wasu malamai suka faɗa sai dai kawai dai abinda aka kirda da ina nufin nafila kamar irin bayan azhar ko bayan ko kafin la'asar ko kafin azhar ko bayan azhar waɗannan a bayyane za a yi su ko a boye ba a samu wasu malamai su ce ba a samu eh, riwaya karara da ta ce in za ku yi nafila bayan azhar ko kafin azhar ku bayyana ko ku boye ba to amma an duba mafi rinjayen aiki menene aiki ya tabbata a kai shine aka ce boyewa Nam. aka ce aka ce ɓoyewa ake an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ta wajen Abdullahi ibn Huzafa as-sahami kenan yana yin sallah da rana sai ya bayyana karatu shi Abdullahi ibn Huzafa manzo ya zo wucewa ji yana karatu na nafila da rana sai ji yana bayyanawa sai annabi ya ce da shi ya Abdullah ya kai bawan Allah ya kai bawan Allah sammi illaha wa la tusmi'ina ka ji yadda Allah ba mu za ka jiyar ba ka ji yadda Allah ba mu za ka jiyar da mu ba to wannan hadisin malamai sun taba shi wasu sun ce akwai ta cewa kai da ba dan taba shi da suka yi ba da zai dan zama wata yar hujja ko ko to amma wannan zai zama hujja karara cewa annabi annabi cewa kaka bayyana ha ku ji hadisin sammi illaha ka ji yadda Allah wala tusmi'ina kada ka jiyar da mu me yake nunawa na'am ya boye ko ya bayyana ya boye boyewa ka jiyar da Allah to ai cewa kai sawa'un sawa'un man asarar alqawla wa man jahara bihi duk ɗaya ne ko ka bayyana ko ka menene ko ka boye ko ka bayyana ko ka boye dade ne a wajen Allah amma wannan hadisin za a iya kafa hujja da shi akan cewa an ce boye ya ce ka jiyar da Allah kar ka jiyar da mu to shi kenan in ya jiyar da kansa ba bai bayyana ba ai akwai karatun da za ka yi wani baya ji amma kai kana jiyar da kanka kamar karatun mata a sallar mata abinda aka ce mata in za su yi sallah su bayyana su jiyar da kansu amma kada su jiyar da wani to wannan sun bayyana ko ba su bayyana ba to wannan hadisin ya <laughs> to duk da cewa dai sun ce wal hadisu laysa bil qawi hadisin bai da karfi to shi yasa wasu malamai suka faɗa um, kamar irin su Abdul Haq Allah masa rahama cewa ba a samu riwaya karara ba da ta ce kar a bayyana ko a bayyana kar a bayyana ko a bayyana to bari dai mu ji me zai faru wa amma fi salatin laili amma a sallar dare fakana taratan sallar da rafa fakana taratan yusirru wani lokacin annabi yana boyewa ka ji fa wani lokacin aka ci wa taratan ya yajharu wani lokacin kuma yana bayyanawa wani lokacin ya boye wani lokacin ya bayyana akwai riwayar Aisha akan wannan akwai riwayar Muawiya ibn Salih ana Abdullahi ibn Abi Qais ya tambayi Aisha yake cewa kaifa kana qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam bil ke Aisha ke ce matar annabi yaya sallar manzon Allah karatun shi da daddare ya kasance akana yasirru bil qira'a am yasharu bayyana yake ko boyewa yake sai ta ce kullu zalika kad kana yaf'alu ta ce duk kowanne yana yi rubbama asarra bil qira'a wa rubbama jahar wani lokacin annabi yazo sallar dare sai a boye wani lokacin yazo kuma sai a bayyane to shine sai yake cewa alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a alhamdulillah godiya tabbata ga Allah da ya sanya yalwa a cikin al'amarin wannan hadisin imamu muslim ne ruwaito shi haka imamu bukhari ma ya fitar da shi a cikin khalqu af'alil ibad Allah ya musu rahama duka da tirmidhi da nasa'i da imamu al-hakim da ahmad duk sun ruwaito shi wannan yana nuna wani lokacin a bayyana wani lokacin a boye kenan duk wanda kai yayi daidai duk wanda kai yayi daidai wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan yana karatu a gida yasma'u qira'atahu man fil hujrati wanda yake cikin daki yakan jiyo karatun shi idan annabi yana sallar dare wanda yake cikin daki yana jiyowa karatun annabi wannan ya nuna yana bayyana yana daga sauti kenan وهذا كناية عن التوسط بين الجهر والإسرار malamai suka ce wannan kinaya ne da yake nuna cewa manzo Allah yana yin tsakatsaki ne shine at-tawassut yana yin tsakatsaki ne baina al-jahri wal israr tsakanin ya bayyana ko ya boye mana shi ba bayyanawa can yake yi ba ba daga sauti yake can da kara ba yanda wani zai jiwa a waje sannan kuma ba koyewa yake yi ba yanda ba za a ji ba kamar nan tsaka-tsaki yake kenan almuhim da ya bayyana ko ba ka bane ba ya bayyana riwayar abu Da'uda da imam tirmidhi da imam tawi da ahmad da tabarani a cikin alkabir duk sun ruwaito wannan hadithin wa kana rubbama rafa sautahu akthara min dhalika wani lokacin yana daga sautinsa sama da haka hatta yasma'uhu من كان على عريشه hatta hassai من كان على عريشه wanda yake kan gadon shi yasma'uhu yana jiwa annabi to kaga wannan kenan ya fi wancan kenan ko man kana ala arishi sai malam ce ai kharijul hujrati wanda yake wajen ɗakinsa wanda yake wajama. yana jiwo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana karatu Ka gane yana ƙara volume kenan can yana yi dan dama dama haka nan kuma yana daga sauti nan kuma yana daga sauti sallallahu alaihi wa sallama to um, wannan hadisin yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin karatu a gida to waɗanda suke cikin gida suna jiyo karatunsa cikin iyalansa wannan baya ɓuya gare su a riwayar farko tana nuna riwayar tasa ba ta ƙetare iya ɗakinsa saboda kira'a ce mutawassita bainal jari wal israf kenan kai ma wani lokacin zaka iya yin karatu daga kai sai iyalinka a ɗaki za su ji ka to wata riwayar kuma ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi yana yin daga sauti har ma wanda yake wajen ɗakin ya jiyo shi to wannan abin da yake nuna wa yana nuna mana halaccin haka ne yana nuna halaccin yin haka din idan mutum ya yi babu laifi wa bidhalika amara abubakar wa umar da wannan sunna din ne manzon Allah sallallahu alaihi ya umarci abubakar da umar Allah ya kara musu yadda wa zalika hina ma kharaja yayin da wannan ya faru ne yayin da annabi shi ya fita kharaja lailatan ya fita cikin dare wata rana wani dare fa'iza huwa bi abi bakarin radiyallahu anhu ka ji malam manzo Allah cikin dare ma ake fita ana zagayawa eh patrol patrol galle ko patrol sallallahu alaihi wasallam kuma ka gani abubakar ai ba gidansa ɗaya ba haka ne fita yake yana zagayawa wata rana ya zo kewayawa ta gidan abubakar ka ji ko dama yana yin haka ba an taɓa ruwaito mana hadisi ba cewa ya kan fita matar ya je gidan Ali bin Abi Talib gidan yarsa kenan gidan sirkai ashe yana zuwa ina wanda take cewa ba a zuwa gidan sirki wani wai yana alfahari wai wai an yi magana ce a ah, ni tun da nake ban taɓa zuwa gidan sirki na ba ana gani ya burge <laughs> gani yake ya addini ne ba laifi bane dan ka je gidan yarka ko ka je gidan danka me yato a ciki manzo Allah ce yana zuwa shi da daddare ma je yayin kote ji ya je suna kwance kwankwasa kofa kwan kwan kwan Ali ibn Abi Talib ce ta wai wannan yau da daddare yake buga mana kofa ya fita yana zuwa sai ga manzon Allah a kofar gida cikin dare ba ba aune manzo Allah bai tsaya ko ina ba sai ya shiga gidan har su akan shimfidar su tsakanin na na Fatima da Aliyu bin Abi Talib kan shimfidar Annabi i zauna daga cikin su yace sai da naji sanyin kafar Annabi a kirjina saboda sanyin dare naji sanyin kafarsa sai ya zo yake cewa wai shin kuna tashi kuna sallah da daddare kuwa la ilaha illallah kaji malam mukan mun da ai doyoyi ne kawai Allah nake gaya ma sai abin da Allah ya kyar tashi kyar in ka ji ladani ma yana kiran sallah ma kai ta tsaki ya bakin cikin ya cuce ka ka ji ya yi rantsuwa gaskiya ya fada <laughs> gaskiya ga fada wallahi mana haka ne mana ko baka rantsa ba ma wasu za su rantsa baya wani abu ne da yake sanannen abu a san saboda me yasa mun gaji da rana mun wahala kaji ko mun gajiyar da jikinmu akan wani abin da wala Allah mai amfani ko mara amfani ba kowa ne yake tattalin jikinsa ya samu hutu da rana dan da daddare ya tashi miƙe ba ko malamai suna cewa wanda yake so ya miƙe da daddare to dan samu hutu da rana ashe za ka ce rinka kailula kilu annabi ya ce ku yi kailula fa inna shayatin la taqilu ku rinka yin baccin kailula saboda shedanu ba sa yi duk wanda yake irin kwanciya bayan azahar ko bayan la'asar yana dan hutawa ko da safe yana samun wadataccen bacci kafin ya fita kasuwa ko amin nan in mai dan dama dama ne dan sai kana dama dama <laughs> wani kam ya isa ya bacci ya karfe bakwai ka fita ko shida ma yau amma akwai masu dama dama Allah ya rufa musu asiri ko goma ma fita bai da matsala an bude to in kai wannan yana kara ma karfi da nishadi da daddare ka samu ka tashi ka dan fafata to kaga ba a yi manzala ce ana tashi ana abin nan kuwa ali bin abi dalib a lokacin ce rayukan mu hannun Allah suke in ga dama ya tashi mu ga dama ya bar mu manzala ya tashi ya tashi ya tafi yana cewa kana al-insanu akthara shay'in jadala ci lalle mutum dan adam yana da jidali annabi ya gaya masa wannan magana shi kunga ga abin da ya faɗa to ya ya daure annabi da magana ko ba ka bane kuna tashi ku yi sallah da dare ce rayukan mu hannun Allah suke in ya ga dama ya tashe mu ya ga dama bai tashe mu ba abin da aliyu ya jona masa kenan sallallahu alaihi wasallam ya fita yana wa kana al-insanu aksara shay'in jadala gaskiya dan adam yana da jidali yana da musu kuna annabi ya tafi bashi amma dai ya sakon ya ya riga ya isa haka ne to ashe kaga annabi yana kewayawa da daddare amma yanzu kai ne ba kawai kana kwanci ba tana kudu sai ga ana kwangwasa kofa kana buɗe sai ka ga gwamnan garin ku ce ya aka yi ce na zo in duba kana sallah da daddare <laughs> to yaya kaga sai ka abin nan kuma suna yi umar ma ba yayi ba a mulkin shi eh, umar yana zagaya da dare an ce umar baya bacci da dare wani lokaci yake samu yi baccin da wani ce in dare yayi kowa ya kwanta sai rinka zagaya madina gaba daya kadai dan makaminsu a hannu yana kewa yana kewa shine ma wata ran yana zagayawa sai ya ji wata mata tana ta faɗa ‘ya'yanta suna kuka tana ta faɗa tana su me za a yi da wannan shugaba wannan amirul mu'minin me za a yi da shi na cikin ɗakin tafar Umar ya ji ya bar mu cikin wahala ya yi kaza ya yi kaza ya kaza Umar ya kwankwasa gida ya shiga sai ya tarar da tsohuwa da yaranta ta ɗauki tukunya ta ɗora ta ɗau ta ɗauki tukunya ta ɗora ya duba tukunyar da ga babu komai sai ruwa tana ta hura wuta tana yaudaran yaran su samu su dan yi bacci in sun yi bacci shi nan ta soke tukunyar to ya ɓadda kama ba ta san shi ba to ina za ta iya gane shi sai ce ya aka yi ta ce yunwa ba abinci sai ya tashi ya koma gida ya je baitul mali na kullum baitul mali hannun shi ya buɗe ka ji fa baitul mali ya ɗebo abinci ya yi da ko dama an ce Umar baya ma bari wani ya ɗauka masa idan ya zo zai kai abinci wa talakawa baya yadda wani almajirinsa ko wani na ƙasar shi ya rike masa shi yake ɗauka a gadon bayansa shi yasa ranar da sayyidina Umar ya rasu aka zo masa wanka sai aka tarar da ƙaton tabo a gadon bayansa yi kanta kanta irin ta hannun nan manomi yana abin nan hannun sai yana kanta to gadon bayan Umar ya yi kanta ya koke saboda tsabar dakon kayan abinci yana kai wa gidan fukara'u ya yi dako ya ɗauka gadon bayansa ya kai mata ya tsaya ya gyara abincin nan ya zuba a cikin tukunya mai riwaya yake cewa shi da kansa ya sunkuya yana hura wutar har ana ganin gemunsa yana taba ƙasa saboda yana hura wa wannan matar wutar ya ce to ga abinci nan a dafa a tashe su su ci idan ya ƙare ki koma ki je ki nemi amirul mu'minina ki ce abincin ki ya kare ya kama hanya ya bi. a irin wannan zagayen ne aka tarar da wata mata ashe mijinta ya tafi yaƙi ita ma dare yayi sai tana tana kwance akan gadon tana surutai tana cewa yau da ba dan tsoron Allah ba da an girgiza gadon nan da wani abu ashe yaya aka yi ya aka yi mijinta aka ɗauke mata ya tafi yaƙi bai dawo ba bukata ta ɗan adam ya dame ta da ba don ta kawar tsoron Allah ba yau da an yi wani abu a gadon nan subhanallah aka zo aka bincika to yaya ka samu wata mace aka tambaye ta wani irin lokaci ne mace take iya haƙura ba a cutar da ita ba a raba ta da mijinta aka ce wata mace ta ce wata hudu daga wata hudu komi zai iya faruwa to ina waɗanda suke tafiya su bar matan su shekarar shekaru wallahi tallahi a inugu nake al'amura ne ba sa yawa inugu fa tsakanin nan da inugu ko a lagos yake shi bayi da kudin jirgi bayi da kaza bayi da kudin mota bayi da kaza akwai mutumin da yana zaune a najeriya sai shekara guda wallahi bai zo kudin masu shi ba in mai tsoron allah ne ya kame in bayi da tsoron allah kuma ya je ya samu wasu matan na bakin titi a can to a irin wannan zagayen ne aka gano wannan matar to mu yanzu a nan dare yana yi duk inda karfe ɗaya ta yi ka fito garin nan ka zagaya ka sha mamaki ka san garin nan tantirin ƙauye ne cikakken ƙauye amma wallahi sai da daddare yanzu duk wasu da zai shika bu bu bu duk inda karfe ɗaya ta yi ka zagaya ni na yi wannan na fita na gani ba su ne ba su biyu ba karfe ɗaya karfe biyu wallahi za ka yi gudu a garin nan ɗari da hamsin ɗari da sittin a <coughs> titin nan daga nan gadon kai zuwa gidan murtala za ka iya rike mota ɗari biyu ko kare karnukan ma ya kore su ba sa nan ina dan sanda babu duk abin da dan sanda yake wallahi iyakaci inda ya kai karfe 12 in yayi kokari a nan karfe 9 ne da za su tsaye da kusi ta fitina ku karfe 9 da toci suna dauke ma ido karfe 9 karfe 10 sun fitine ka amma su ma 12 tana yi kowa kama gaban shi har yan night duty din ba kowa kai ba wannan ba da asuba za ka iya zaga garin nan karab katab kuma ga rashin wuta ba wuta wallahi duhu zaka gani wallahi sai dai gidan masu hali ne zaka inji ko kuma unguwar malau in dan shiga ta gurin sukan da wuta suke kwana Allah kuwa ba kowa a lokacin za ka tausaya wa talakawa ce tab lalle rayukan mutane a cikin hadari yanzu anan mutum zai iya zuwa je kakkace mutane ma ya fito ya tafi sai ya escaping ah, yanzu misali fa zan buga muku mutanen da suka kashe fa malam Ja'far fa da asuba ba da mota suka yi fakin fa a bakin masallaci suka yi barnar da suka yi suka kwana da motar suka ruga da gudu suka tafi da motar nan suka sha amma da magariba ne ko da me zai yi da wahala da wahala to kaga wannan yana nuna idan ma shugaban bai fito ba ashe yana kan da kyau a ba mutane security wallahi malam koyaya kana kwanci a gidan ka yar mota yan sandan tana burbur din nan wannan wannan abin na injiniya ta sai ka dan ji dan dama dama ko ba aka bane ba to amma babu kuma amma su din yan sandan suna da gaskiya irin ta sun ce ah, abubuwan ne Allah ya sauke ba kayan aiki motar ma babu kuɗin da za a zuba a zagaya da ita oga ya ci ne kuɗin ko kuma ido ɗaya ne da ita ka ji fa motar patrol zaga an sa anti crime patrol anti crime patrol patrol aka rubuta amma Allah suna da za ga idon ta daya tana tafiya tana tari tana atishawa <laughs> wallahi tallahi ya gane ko ba ga yi ba bare da gaske kuma amma in yare na wawa ya sai tsaye da kai ce kai ya ba fitila babu je ka ko ko ka ga ko ka ga musa musuka maka <laughs> kai Najeriya kenan wani mai waka ce jaga jaga ai gaskiya yi <laughs> wallahi sallahi malam to kaji shi yasa duk wani abin da suke sun yi koyi ne da manzon Allah ya ko yawa ya zo wuce sai ya tarar da sayyidina Abubakar to shi dama da tijo ne mai dan sanyi sanyin lamari yusalli yana yin sallah yakhfidu min sautihi yana kankanta sautin sa yana saukaka sautin sa to wa marra bi Umar bin Khattab annabi sai da wuce a gidan Umar kuma eh daman su ne manyan abokanan ai Abubakar da Umar wannan fa lokacin Abubakar bai sani ba shi ma Umar din bai sani ba ashe manzo Allah ya zo patrol ya zo wuce ta gidan Umar radiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu Umar yana yin sallah yana mai daga sautinsa falamma shama'a inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma Umar yana sallah ya daga sauti shi kuma ka san daman zafi zafi ne wuta wuta ne da aka sai ya bude volume sosai yin saki kira'a bil haqi wannan ya nuna ashe da abubakar da umar duk da cewa musu bishara su yan aljanna ne amma suna sallar dare Allah ya mana wannan arzikin balan shama inda nabi sallallahu alaihi wasallam gari ya waye sun hadu da manzan Allah yayin da suka haɗu da shi kala sai annabi ce ya abubakar ya kai sai na abubakar marartu bika wa anta tusalli mun zo wucewa ko na zo wucewa ta gidanka amma na tarar kana sallah takhfidu min sautika kana ƙasa ƙasa da sautinka qala sai yace kad asma'atu man najaitu ya rasulullah ka duba abubakar abin da ya ce ya manzan Allah na dai yadda da wanda nake ganawa da shi Allahu akbar kaga ikhlasi daman yayi dan Allah ne ba yayi dan mutane su ji ba sai yace kad asma'atu man najaitu lalle wanda nake ganawa da shi na jiyar da shi bukata ta biya wa qala li umar annabi ya ce mai komai kuma haka ya faɗa din sai annabi ya ce umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka na zo wucewa ta gidanka kana sallah ka daga sautinka faƙala ya rasulallah shi ko umar sai ya ce ya manzo Allah uqidul wasnana ina tada masu bacci ne wa atrudu kuma ina koran shaydanu <laughs> umar ko mai bacci da yake kwanciya baya tashi ina yi ne don tashe shi kuma ina yi ne don kori shedan kaga shekara tun ƙur'ani a gida yana koran shedan bawan Allah ka daina bari ana sa maka disko a gida ana tara maka aljanu ne nu wata ran za su kama kafar matarka ya yi ta ciwo ko kafarka ko kuma kafar ɗanka wallahi nake gaya maka tara aljanu ne wallahi kaɗe kaɗe a gida da kallace kallacen nan kayan aljanu ne amma wanda yake so ya kori mugun shedan a gida insha Allah ya rinka karatun Qur'ani a gidan shi shi yanzu Allah ya hore ana dan samun dan satellite din nan ga tashoshi na Qur'ani ga saudi Qur'an kullun Qur'ani 24 hours malamai ke ta jin karatun Qur'ani ga ga su almajid ko duk ana sa qur'ani in ka ga dama gurin ko bacci zaka sai ka kunna tashar inda wuta ka dan rage sautin daidai gurgudu qur'ani yana dan bugawa haka kamar dan dan abin nan haka ana dan karkadawa kana kana bacci kana jin qur'ani kana farka kana jin qur'ani albarka kenan tana sauka a gidanka motarka motarka motarka ya kamata akwai kasa din qur'ani bawan Allah ba wai sai dai a bude an an je an kamo ban mali an kawo dan kwairo an kawo wannan kinan nan an kawo wannan babu qur'ani ko daya babu qur'ani ko daya wani bawan Allah ya sai da motarsa wata nan babban mutum ne a garin nan wani dan uwa ya kawo ya ce akaram kallah ya kamata ku ƙara wa'azi ita kaga wannan motar ta wane ce da yake hawa ya budo yace yayi mantuwa ne ya suka ya budo kasukan da yake ji sidi sidi gaba ɗaya kayan kiɗa ne a ciki wancan kiɗan wani mawaƙi a Nijar kiɗan wani sani sabulu kiɗan wani ko ko tattasai da tumatir ko da ka kasa ma hauka dai sunan mahaukata wai mawaƙa sunan wani mawaƙi ne a a Ghana wani wani shahararren mawaƙi ne a Amerika in aka saka motar ji zaka yi har tana wani kakakakakaka tana rawa ita kanta motar wallahi nake gaya maka kiɗa kurum amma babu ƙur'ani ko ɗaya. sai na ce masa abinda za ka yi ka tattara masa sidin ka sai ka hada masa da na qur'ani haka da na wa'azzuka sai ka ce yala ba ga wannan mantuwa kai ka dora masa na qur'anin da na wa'azzukan a cikin ce wannan a cikin mota kan samu mantuwa kai ka miƙa masa ka ga zai karba ko bai zai karba ba to kaga wannan bai da daɗi to musamman dai a gida ko a shagon ka rinka sa qur'ani ana dan ji ko yaya ne ne wallahi akwai albarka gashi ne ce na idan koran shedan kuma manzo Allah ya faɗa wani hadisi ingantacce inna shaytana lalle shi shedan yanfiru min albayt alladhi fi fihi suratul baqara shedan yana gudu ya bar gidan da ake karanta bakara duk inda ake sakin bakara wallahi shedan bari ya zama a ciki ba kaga duk wanda yake jin ana yawan damun damunsa a gida to sai rinka karatun qur'ani dan gaskiya akwai da ake damun su ka dan ajiye abu ka nemi ya aka ku ta rikici da matar ka ce wallahi bata dauka ba ya aka yi aka wata rana sai baka ba aune sai ka ga wannan abun kuma ka neme shi a wurin ba shi ba an zo an dauka ne wani ya ajiye kuɗi ya kule asib ya daure ya komai amma wallahi zai zo tara an zara wani kullum in ya ajiye kayansa sai zo ga an birkita masa wani ya ce in ya kwanta a gadansa sai ya rinka jin labarai a ƙasa a ƙarƙashin gado haka yake ji duk wannan baƙi ne suke zuwa maka gida baƙin shaidanu aljanu kuma aljani in ya rena ma wayo za ka wallahi bai rabu da kai ba shaidanin halitta irin aljani bai da kyau idan ya riga ya shige ya rena ma wayo zai azabtar da kai ya ta sa ka ciwuka ya ta ka damuwa ya ta ka bacin rai ya ta sa ta faɗa da mutane kuma kullum zaka ka rinka jin baka jin daɗi to in ya shiga cikin ka kai yake shi man ɗabi'ar sa take haka to amma me maganin shi karatun qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani kuma kana karanta qur'ani da tadabburi eh da tadabburi kana bibiyan me ake faɗa zai amfani ko irin firgita da yara suke ta yi a bacci din a rinka samu su qur'ani yana da albarka wallahi yana da albarka وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يا Abubakar, بكر يا أبو بكر يدفع min sautika shay'an abubakar ka dan daga sautin ka kadan tunda kana yi kadan kadan ne wa qala umar kai kuma umar ikhfad min ikhfad min sautika kai kuma umar ka rage sautin ka kadan umar yayi oba bakar kuma yayi kaɗan. hadisin abu dawud da tirmizi da imam hakim to da wannan hadisin ne malamai suke cewa ashe abin da ya fi dacewa a sallar dare idan mutum yana yi sai ya tsaka tsaki shi bai daga sauti can ba sannan kuma bai rage ƙasa ƙasa ba kuma gaskiya tsakani da Allah kamar da yadda ma'abuta Qur'ani suka sani in dai kana so ka ji ka more wa Qur'ani sosai ka yi karatu ka ji ya shiga ka to kana yi kana jin me kake faɗa kana yin sautin yana fita to ya fi abin nan ya fi tasirantuwa sosai musamman da daddare din nan kuma Allah yakan sa albarka da daddare nan sai kaga ka ɗebo izuka masu yawa wallahi nan da nan sai kaga kayi ashirin in Allah ya sa da sallar dare ba in zai ka tsaya musamman Allah ya ba mutum Qur'anin ba ba dan kala kala kala bane wallahi nan da nan za ka samu da yawa to yana da albarka ai ina fata ana fahimta Imam eh, Ibn al-Arabi yana faɗa cikin Aridatul Ahwazi cewa malamai sun yi sabani um, wai dangane da yin sallah nan mutum yayi asirrance ne in zai gana da ubangiji sallar da rai ya asirrance ko ko ya bayyana suka ce wanda ya bayyana ya yi da ƙarfi alƙalli kaga ya dan taimaki wanda yake bacci ya tashe shi kaga ya samu lada kuma ya kori aljanu ko ba haka bane sannan kuma duk wanda ya ji ya samu ladan jin da yi kaga akwai wannan wanda ya ɓoye fa to wanda ya ɓoye shi kuma za a ce bai takura wani ba ko to sai mai kuma amfanin boyewa akwai kuma ikhlasi akrab ila ikhlas ya fi kusa da ikhlasi to ya za a yi shi ne suka ce abin da ya fi dacewa kurin a cikin akan hukuncin da annabi ya yi hukuncin da me da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya gaya wanda yake koyewa yake yin kasa kasa idan daga kadan wanda yake daga sauti can sama kuma ya me ya rage to amma suka ce wannan hadisin fa tsakani da Allah manzon Allah fa ya san niyyar sayyidina Abubakar ne ya san ikhlasinsa shi yasa ce me ce daga Abubakar ba maganar riya a tattare da shi kuma ba wani maganar cewa zai abu ba dan Allah ba kuma ya faɗa dama ya ce shi yayi qad asmasu man najayt wanda nake yi don shi na jiyar da shi to amma kai fa da da kai yaya ba garanti gaibu ne Allahu alam. Allahu alam wani ma zai dan kara ma dan mukocin sai ji tab lalle malam wani ana fafatawa ka duba malam sahabbai suna da ikhlasi wata ran manzo Allah yake cewa ayyukum ra'al kawkaba alladhi fadda bariha a cikin ku wane ne ya ga tauraron nan jiya irin a ga tauraro ya wannan fada a sama ko ya baje wa ya gani cikin dare ne sai aka yi shiru sai wani ya ce gani na gani gani din na gani amma fa ba amma inni lam akun fi salatin ya rasulullahi na gani amma ba sallah nake yi ba ya gani amma wai me yake nufi karma karma a ji cewa shi sallah yake yi ko ba ka bane saboda dan sallah ba dan ku yake yi ba dan wa yake yi dan Allah yake yi kai ko yanzu zaka tashi ko kubi ne ma sai ka dake kofa dan ɗaya ya gane ka tashi kana kana fafatawa <laughs> ai dan malam yana yana mana ba daidai ba ni ba sallah nake yi ba kuma ga fa zai iya yi wa sallah yake yi amma ba sallah sai ce ba sallah yake ba yanzu mu ne ce ya waye ji abin sai wani ce haba na ji mana ai ido na biyu ni lokacin ma ana da ina kai raka ta biyar ma <laughs> wallahi ga da waye ji ai yanzu ba ai lokacin ma ana ji ina jin dai ko dai raka ta biyar ko ta shida kuma kansa a yake ga ma bai da matsala eh kuma yana isan maka da sako ne to wani kuma yana da ikhlasin ba zai ma nuna ya abin nan ba na'am na'am wai mutum yana aiki yana yi saboda Allah a farawansa sai da ƙarshe sai yake ji a ransa sai yake ji kamar dan mutane yake yi in wannan ne ai alamar ikhlasi ne ba dai ji yake yi kamar dan wani mutane yake yi ba to ai mai illa shine wanda mutum zai shirya musamman zai dan mutanen su ji amma wannan alamar ikhlasi ne yake na ai to shine ma suka yi ta sabani me hukuncin wanda ya kabbar sallah tsabar ikhlasi tsakani da Allah Allahu akbar yana sallah yana karatu yana karatu sai ya ji motsin wani kurum sai ya shaidan ya ce a kaɗan gyara karatun kaɗan abin nan kurum sai ya ji a ransa ya gyara karatu ya dan abin nan kawai sai ya dawo yana yi dan wancan ya ji to yaya sallarsa kuma da farko dan Allah ya fara yanzu kuma da ƙarshe ya ɗan ji motsin wani sai dan abin nan yaya na'am dole sarkin fatawa ya auzu billahi auzu billahi mina shaidani ai shi ma shi ya zama shaidanin a lokacin sallar sabaci saboda ne saboda aikin farkon yana da alaka da ƙarshe to kaji da cidan wai cewa wai sallar ta ɓaci saboda farkon yana da alaka da me kun ji wannan to kai me zaka ce na amala kai ma haka eh. ta ɓaci ta haka ne to kai fa ta baya ta tsira <laughs> na'am eh na'am ka tafi akan me akan cewar hakan ikilasi ne yana yi dan Allah ya sai jiyo wani yana bane da gyara kuma shi ne tsaram alamar ikilasi? na'am idan idan yana cikin yi sai ya dawo to sai na wani rikicin ne kuma ya yi dan Allah sai ya tuno bari ya yi dan wani Allah kuma sai ya tuno sai ce kai bari zai dawo ya ci gaba dan Allah ya ya to a ta yi alkali <laughs> wato abinda malaman suka ce shine irin wannan matsalar shine yana faruwa ga mutane da yawa sai a duba ita ibadar shin farkonta yana da alaka da ƙarshe akwai ibadar da farkonta bai da alaka da ta. akwai ibadar ta farkonta yana da alaka da ƙarshe idan farkonta a jone yake da ƙarshe suka ce to abun ya ɓaci to yanzu sallah farkonta yana da alaka da ta? yana da alaka yanzu in kai raka a ɗaya biyu sai ka samu matsala a raka'an nan ta uku ta ɓaci to ya za ku yi da wanda yana cikin yin sallah sai haɓo ya kama shi ko wani abu makamanci wani aka ce fito ya je ya yi waye ya dawo kuma ya juna ha ba ta yi ba eh shine a tunda kun ce farkon yana da alaka da ƙarshen shine ce ba ya yanki ya fita ya je abin nan ba kamar yanzu kana cikin sallah ne ka boye zo ma aka ce ka fita ka je ka gurin alwala ka ɗebi ruwa ka sunkuya ka wanke kai komai ka dawo kuma darura ce ko to shari'a ce ta bashi dama shari'a ce ta bashi dama to kenan wannan mutumin da sallar sa baci haka ne <laughs> tana ta hau mana to kama azumi fa eh yanda za ku dada ganewa yanzu misalin mutum yana cikin yin sallah mai raka hudu sai da ya raka hudu ya zauna yana zaman tahiya abduhu wa rasuluhu ya fara alamu salli ala muhammad wa ala muhammad kama ta ina salati annabi sai tusa ta fito put yaya <laughs> sallah ta baci saboda me bai sallama ba kaga ke da ashe farkon ta yana da alaka da me da karshen ta to azumi fa shi ma ga daga farko yana da alaka da karshe na'am na'am farkon azumi bai da alaka da karshe na'am kamar ya misali kowane azumi idan muka fito wata guda daya a'a na rana daya eh farkon shi na alaka da karshe eh. to azumin ramadana gaba ɗaya fa yana da alaka da juna a june yake a ba a haɗe yake ba ban ji ba ban ji ba to kaji wani ya ce a haɗe yake sai dai inda larura a june yake to ya jawo aya ya ce tun da Allah ce a yaman ma'adudat to yanzu anan gurin kai dan uwa idan mutum yana cikin azumi wata ramadana sai ya karya an yi azumi sha biyar na sha shida sai ya karya shi da gangan sauran ya zube yaya bai zube ba ha eh to ashe ba a haɗe yake ba kawai inda suka ce matsalar shine ka sa akwai niyya ɗaya da ake yi ramadan kana da niyya biyu ko dai ka ce kai ne mutum ya dauki niyyar yin ramadan gaba ɗaya niyya ɗaya ba wai sai kullum ka tashi ka sake jaddada niyya ba kaga wannan ka haɗe shi akwai kuma wanda kullum sai ka sake sabuwar niyya kullum ka zo suhur sai ka yi niyya to wasu ma sun yi wannan magana ana yi hali. yanzu mai misalin ibadar da take farkon ta bai da alaka da ƙarshen ta sadaka kamar yaya ban ji ba eh da kyau da kyau ka ji ko ka ga to haka ake so sadaka ibada ne ko inda Allah ya ce ayi ya ɗauka mutum ashirin ne yana basu yana bayarwa yana bayarwa ya ba mutane goma da kyakkyawan ikhlas ya je zai ba da na sha ɗaya na sha biyu sai wani ya zo wuce ya gashi a ah, alhaji barka da ka san da kokari an saka alkhairi sai ji daɗi a ransa shi ah, to ai an ganni ma barin da abin nan kaga wannan na sha eh, sha ɗaya sha biyu sha abin nan ya shigar da me to yanzu wannan abin da yayi na baya rushe bai rushe ba to mutumin da ya fara gina masallaci har ya kai linta <laughs> yana yin masallaci saboda Allah yadda ya kai linta wani ya zo ya yi beshi ya yi shi kurun sai ya tashi ya je kasuwa yana bara ce a muna nan muna ta wani kokari ma ai ba ku je ku ga aikin da muke ba wallahi muna ta bukatar addu'a dai dan kokari ne da ake ta yi abin da ya gashi nan dai ya je yana yana faɗa kafin sharrin shi ake ke faɗa <laughs> sai da ya zo ya kai linta lafiya laufa daga saman lintan ne kuma aka samu mushkila to ya za a yi wannan masallaci ya baci ya kara salinta har rufi da ac da komai da yasa wannan duk dare yayi yaya yana ɗaya da sadaka sai ka ce kaga aikin da ya na farko daga farko zuwa linta Allah zai bashi lada daga sama zuwa abin nan fa sai ya je gurin waɗanda suka yabe shi bashi lada kun fahimci wannan ala ayi hal su malaman cewa suka yi shi yanzu abubakar ai manzo Allah ne ba shi tiket Ya ka dan daga kaifa babu shi yasa suka ce ba za ka daga ba to ala ayi hal amma wannan gaskiya dalili ne wanda yake ba zai zamanto dalili kafi da zai hana ba saboda annabi ya halatta kawai a bar mutane da niyoyinsu kowa dai ya san ya zai to tambaya mutum zai iya yi wa na'am zai iya wa matarsa matar ka fa kuna zaune da ita kullum za ka iya tashi kana sallah dan ta ji gana yi <laughs> zai iya yiwa kuma zai ba na'am maji to idan mutum ya yi dan ta koyi da shi ba ya yi ne ya tashi ka gane ko ya tashi tana bacci ya ta rusa kira'a ya ce bari ta ji eh kaji ko bari ta ji in ta ji ai ita ma ta abin nan ta gane cewa lalle ya kamata a rinka ibada yaya wannan ibada ta sa na'am to wannan ya ce wai ko mutanen waje ne ma in dai ka yi dan su koyi da kai tunda ka salalu ne ai ba kai da yaba yanzu misali kamar yanzu a nan gurin an tashi an zo ana abin nan sallar isha'i za a tafi kowa na tafiya gida yan nafila nan ta bayan isha'i sai dai a yi haƙuri an je gida a yi ta tunda kaga mutane ba sa sai ka tashi ɗaya mutane Allahu akbar kana yi dan tunda ba sa yi su ga kana yi su koyi da kai wannan ba matsala ba matsala in dai kayi ne da niyyar koyi ku fahimci wannan asalin niyyar shine dan me da ya koyi shi ita ma matar ka zaka iya dan ta koyi da kai sannan kuma za a iya mata riya wani zai iya idan ta ce ba dama ne wani akwai ta kawa to in dai eh eh ko ta yada wasu ko ko ta ji wasu na tana faɗa aiwa ne kaza yake to in ka dan wannan shi ma aikin ya baci wato abubuwan dai suna da wahala shi yasa Sufyan ibnu Sa'id ibn Sauri yake cewa wallahi ba abun da na sha wahala akan gyara shi irin niyyata ba abun da ya bani wahala irin gyara shi akan niyyata yace sai in yi abun ya rushe sai ne abun ya rushe shine yake zama tun bayan isha'i yana rike da buta zai yi alwala ya shafa da wuturi kafin ya kwanta wallahi yana zama yana tunanin rayuwarsa da ibadar da yake dan Allah yake ko ba dan Allah ba har a kira salatu eh yana kafa a haka yana tsaba tunanin yayi abinda ma ake Allah yana karba ko ba a karba to shi yasa idan Allah ya maka arzikin kayi wa mutane kayi abu baka da mutane su ji wallahi wannan ka ji daɗi sai dai ina gaya muku wato yana da daɗi in ka abu mutane suka san kayi din akwai daɗi to wannan daɗin kurin shine ka. a lahira za ka je ka tarar da ƙura haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura na'am eh eh haka ne eh to wannan ai Allah bai zai kama ka da wannan ba yanzu misali ɗabi'a ɗan adam yana so idan an yi abu ɗabi'a na ce muku fa ɗabi'a ka san ɗabi'a wani abu ne jibilli wanda ba yanda za ka iya cire kanka da shi ɗabi'a ɗan adam yana so a yabe shi haka ne kuma ɗabi'a ɗan adam baya so a kushe shi to kayi iya ƙoƙarin ka kayi saboda Allah kuma sai suka zo suna yabo sai ka ɗan ji daɗi to yaya dole ka dan ji daɗi tunda ba za ka ji haushi ba to tunda dai ba kayi dan su bane ba to babu komai to amma abin da suka ce idan yaban da suka maka ya ƙara maka himma ya sa nan gaba ka ƙara sama da abin da kake yi saboda ai to an dan yaba ba, barin dan ƙara aiki ya rushe to ya za ka yi abin da suka ce ka mayar da yabo da wahala fa ina gaya mana da wahala kamar da yabo da suka duk ɗaya in ya yabe ka yan nan dai da kake yi dai kai dan Allah kake yi ko ya yaba ko bai yaba ba kai zaka ci gaba da yi ya soke ka sukan da yake yi ba zai sa ka daina ba kai dan Allah kake yi to wannan shine ikhlasi tsatsa to kaga wannan yana buƙatar caji ko sai an yi da gaske wallahi Allah ya kiyaye mu wa kana yaqulu ya kasance yana cewa al bil qur'ani kaljari bis sadaqa bayyana karatun qur'ani daidai yake da bayyana wato sadaka wal musirr bil qur'an kal musirr bis sadaqa wanda yake boye karatun qur'ani daidai yake da wanda yake ɓoye sadaka in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tu hal fuqara Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi idan in kuka bayyana sadaka za ku ba da sadaka kai ka bayar a bayyane ba da da ita Allah sa albarka in dai daman niyyar ka kai ne dan Allah ne ya ce ya ce a bayar kuma ka zo kana bayarwa a fili mutane suka gani wannan ba komai bane Allah ce ma da da ita niyyar ka shine aka damu da shi amma wa in tukhuha inda za ku boye sadakar wa tutu hal fuqara'a ku ba wa fakirai fa huwa lakum wannan shi fi alheri yanzu da wancan da wannan wanne fi na ƙarshen ko to amma wanda yi na farkon sadaka bata yi ba to haka karatun qur'ani da a ce za ku bayyana karatun qur'ani in kuna sallah da daddare ko kuna tilawa wani in mahi ma da karatun ku Allah sa albarka amma da za ku ɓoye wa tutuhal fuqara ku ɓoye ku ba wa fakirai fa huwa khairul lakum ku ɓoye karatun wani bai ji ba to shi fa alheri gare ku to wanne fi a ɓoyewa to wannan hadisin yana nuna cewa wanda ya ɓoye karatu shi ya fi wanda ya bayyana li'anna sadaqata sirri afdalu inda ahlil ilmi min sadaqatil jari saboda sadakar da aka yi ta a ɓoye ita tafi a gurin malamai sama da sadakatul jari ko sadakatul alaniya sadakar da aka yi ta a bayyane ko a ɓoye ina fata ana fahimta to me yasa aka ce ya ɓoye din aka yabe shi aka ce dan mutum ya kubuta da jiji da kai da girman kai amma wanda ya ɓoye fa to ba wanda ma ya san yayi tsamar ikhlasi ne zunzurutu to shi yasa kaga mutumin da zai abu ya boye wani bai sani ba wallahi wannan ya fi masu sauki to amma akwai fahalarci saboda annabi ya ce wa abubakar ma ya dan dada buɗe bolum ɗinsa da haka dan mutum ya yi. wannan ba laifi ba ne ba ban ji ba wani in ba a mai din eh to kaga kama advantage bai bayyana sadaka wasu malaman suka ce an ce a bayyana sarka yanzu kamar zakka mutum ya fitar a fili yana bayarwa saboda yan uwansa masu kuɗi su ga yana cirewa iya bayarwa suka ce idan ma yanzu ba a bayyana wani zai ɗauka hatu ah, ai ba ma ba ma bayarwa ake yi ba tunda ma ba a bayarwa shi ma bai zai bayar ba kaga bayyana wani yayi amfani kenan ko ba haka bane ba kuma gaskiya din wallahi idan wani lokacin kana ba da zakar a boye ba sani ba in an zo zagin waɗanda ba zawa da zakar ce wannan mutumin mara mutunci wannan mutumin wallahi tun da muke an gwana mun taba ga ba bada naira ɗaya bai ba wani zakka ba baya bayarwa to shi yasa wani lokacin ba laifi bane ka ɗauko ka nan ba ka ce jama'a zakka ce saboda an zo zagi dai alƙalli sa dan maka ƙafa ko abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe ubangiji ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum da Allah malam idan mutum ya zo ya samu liman yana ta tahiya ta ƙarshe ya bi shi sallah to ya samu ladan jam'i cikakke wanda ake ba wanda ya jam'i a'a ladi a rubuta shi cikin wanda ya bi liman amma cikakken jam'i bai samu ba za a rubuta mai iya abin da ya samu inda ya zo ya samu ruku'i ne to ya samu jam'i wannan ba Allah ke cewa Allah ya kara malam lafiya da imani amin Allah ya kara mana duka malam karatun mu na satin da ya wuce malam albani ya kawo hadisi da ke nuna halaccin karanta fatiha kawai a cikin sallah jawazu al-iktisar al-fatiha amma a hadisin wannan saurayin na mu'azu kenan wanda ibi mu'azu yanke sallarsa ya ce aka ra'ubi fatihatil kitab wa as'alu la aljanna wa a'udhu bihi minan nar shine sai kace to malam shi anan ya ce ina karanta fatiha kuma ina roƙon Allah ya bani aljanna da wuta bayan fatiha to malam idan za mu yi sallah mu ma za mu iya tsayawa iya fatiyar kawai mu ma mu roƙi Allah ba mu aljanna ya raba mu da wuta a'a ai shi wancan an gaya maka me ya jawo akwai jahilci bai iya ba ne idan ya faɗa a cikin hadisin ya ce ana ma adri ma dandana tuka wala dandana tu mu'ad da kai da mu'azu ban san me kuke a faɗa ba kaga wannan ya nuna bai san me ake yi ba kaga banda fatiha a duniya bai iya komai ba yanzu kai da baka iya fatiha bane sai mu baka fatawa mu ce in ka ya ka yayi ai da baka iya sura bayan fatiha ba amma ka iya sura ka karanta qur'anin ai ya fi kai wani zikiri akwai zikirin da ya fi qur'ani babu da aka wannan hukuncin ga wanda bai iya bane wanda ya iya fa ha zai wannan ba Allah cewa malam idan alwalan liman ta warware a yayin da yake jagorancin jama'a sallar jam'i to wai zai wajen wajen abu na wajen gabatar da liman ya zai yi abu ne mai sauki wannan alwalarsa ta warware kurum a ga ya juya ya juya ya fito idan ya fito yana fitowa sai kama wani a ciki wanda ya amintu da imaninsa da ibadarsa da kamalarsa sai ya ja shi isa shi a gaba to daman kafin a ta huba ba ya duba fuskar su ba ko ba haka bane ai galiban da in ana sallah dai zaka san wa yake bayan ka ko sai ka duba wa ya fi cancanta sai ka ja shi ka sashi juyawa zai shi gari yanzu babu sallah a tattare shi maganar zuruwan ko yanzu a tunanin ku tunda alwalas ta warware haka haka zai yi kenan ko a ba mala haka ake yi ah to barin tambaye ku barin tambaye ku me amfanin ba zai juyo din ba ya miƙo hannu ta baya to ai baya cikin sallah a ah, yanzu ai idan yana cikin sallah ne ai ba za a ce zai juyo ba a ah, idan ya miko hannun ta baya baya ana ce juya zai ya tafi ya juya kurun ya duba wanda ya kamata ya sa shi ai ba dole bane ba kun fahimci wannan yawa kawai juyawa za ka yi ka tafi wanda ka ga ya dace ka sa shi kawai Eh idan idan misalin wanda yake na gaban bai cancanta ba wani yana sahu na biyu za ka iya sa shi ba wani abu bane ba za ka isa shi shi sa ake so na bayan liman din su tun masu kamala amma mutane mutum ko hula ba shi yana tsaya bayan liman ko ya kuri dai na san babu daɗi ba kwa san a faɗi haka din wani ka san wani saurayi ya rubuta wai malam aka magana ana ta magana in an yi magana ce wai ba a sa hula a ba mu hujjar da aka ce annabi ya ce sai an sa hula ba wani dogon bayani kurin a ba mu annabi ya ce dole sai an sa hula wannan hadisan samari kenan to nan ba hadisi za a baka ba bayani kurum za a ma kuma kai da kanka za ka ba da amsa ko yanzu aure ne za a je za a baka yar budurwa aka ce ka je gurin babanta za ka gaishe ta za ka gaishe shi yaya za ka tafi ha ko bai da kai da sai ya aro ko ta haya ne sai ka haya saboda a lokacin ka yadda cewa hula me kamala ne yanzu yau da sarkin Kano zai aiko ce ana son ganin ka ba za ka je a haka ba ba za ka je hafiyar na asi ba kanka tsirara ba za ka je haka ba dole ka dauki wani abu kaɗan dora ashe dai tana da muhimmanci hulan nan a ah, to in tana da muhimmanci yanzu dan Allah sai ka zo kana ganawa da Allah haka tsakani da Allah fa da haka sa hula kamala ce sa hula kamala ce eh an yadda lalle manzo Allah wani lokacin ya sa wani lokacin bai sa ba sallallahu alaihi wa sallam amma abinda malamai suka faɗa suka faɗa kamala an yi wa malam albani tambaya akan wannan ai yace duk inda yake al'ada su jama'ar mutanen gurin sun dauki fula tana da kamala to al'ada ana amfani da ita in bata ci karo da addini ba mu yanzu kaga ka sa riga ka kammalalliya da doguwar riga ba ka sa riga kamar ka tafi kashe gobara ba kaga kamala ne ko ba haka bane wani lokacin kuma zaka iya sa kananan kayan ba haramun bane wasu kuma suna tsanantawa in an ganka da kananan kaya a dauka wani kafiri kafiri ne wannan kuma ba daidai bane ya halatta mutum ya sa shirt da wando amma dai ka saka dai rufe ka kada dai in kana tafiya a ga alamar al'aurarka in kai haka yayi a ah, yanzu nan a kasashe a kasashen duniya akwai kasashen da za ku ga limamin juma'a ne wallahi da shadda wando yake hudu basa gaba ɗayan su yan shadda wando ne ko ba gaba ne ba wani da gaske da yawa kuma akwai inda zaka je yanzu misali bari ku ga wani abu ko america ku duba ana nunawa satellite ko ko america ko ingila ko ina ne ko kasashen turawa nan ko na a ga masallacin juma'a an nuno nan suna sallah duk musulmin ko idi an nuna suna sallah sai ka nemi waye mai hula a masallacin nan ya rasa su a wurin su al'ada su wannan din ba illa bane dan baka sa hular ba to amma mu dai nan din kan ba laifi da a sa hular ayi kokari a sa kuma bamu ce wanda bai sa ba wai ya zama wani abun nan ba a'a yayi ya kamata ka samu ma a gidajen muna sa kananan kaya ai a gidan kana zaune ka a gidan mulkin ka ne amma an zaka fita ne kuma sai ka dan abin nan ko ba ka bane ba wata rana zan ba ko ta isa na ta fara faɗawa ɗalibai anan usman bin affan amal jafar ya fito daga cikin makaranta ni ma na taho daga gida kudin sai dai na irin fito wannan ba hula na zo na musallama ya miƙo min hannu haka kamar bai sanni ba ya ƙiya min magana ina masa magana kudin ya banza da ni sai na gangara na dan shiga masallaci haka ya kai sallah aka fito kamar zai zai kyale ni kamar kuma ya kasa hakura sai da ya kira ni ce kai kai ko ya aka kai wannan kai wannan ina hulaka yayi zaka fito babu hula ya yi da saboda me saboda yana ganin sa hula din kamala ce kuma bai kamata ka fito babu hular ba amma ba wai ka saba wa Allah bane ba ba haramun ka yi ba ina fatan kuna fahimta amma kamala ce ya kamata kuma mutum ya samu me ya samu kamala za mu ita zai muku wannan dai har ku gyara insha Allah ta'ala kuma akwai wurin da ba za ka sa hular ba ko akwai wurin da ba a da bukatar hular wani ya ce wai shi wai wannan hadith littafin da ake karanta da Allah fassara masa shi sibatu salatin nabi min at-taslim ila min at-takbir ila at taslimi ka annaka taraha to sifar sallar annabi littafin yana magana ne akan sifar sallar manzon Allah gaba daya shi yasa ji muna dauka abun daki daki daga wancan sai wannan daga wannan sai wannan duk inda manzon Allah ya salla a cikin mai littafin ya kokari ya kawo in dai ka karanta wannan insha Allah ta'ala ba wani abun da wani zai zo ya gaya ma daban a cikin sallar manzon Allah wanda wai baka santa ba kuma daidai gwargwado muna kokari ko da malamin bai kawo wasu hadisan ba mu shigar da wasu dan abun ya kammala sifar sallan manzan Allah daga kabbara harama zuwa assalamu alaikum kamar gashi kana gani haka malami ya sa wa littafin suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at ka ka'annaka taraha kamar kana ganin ga annabi yana sallah shine ma'anar sallar ma'anar littafin wai da Allah malam ya magana ne dangane da abinda manzo Allah wai yace wai duk mutumin da yake dan kauye ne wai in shigo birni wai sai ya shekara arba'in zai hankali wannan kan ba annabi ne ya faɗa ba wannan ai ai bai ma dace ba daga jin magana ba ta manzan Allah ba ne ba ta manzan Allah ba ne da ilimi ko hankali ana samun sa ne a hankali ana samun sa da ilimi ko da zuwa makaranta da abin nan da da sauraron malamai ana samun wannan amma ba a ce wai sai ka shekara arba'in to shikenan in ka shekara talatin ka zama kai hukaci ne ya kamata in an faɗi magana ku rinka menene eh, tura suke shi analysis ko ku rinka analyzing din magana ku bincika ku gani a ah, to an ce kai ba kauye in ka shigo birni ba za ka yi hankali ba sai ka shekara arba'in to shikenan kaddara mu ce annabi ne ya faɗa yanzu kenan annabi ya ce duk mutumin kauye hukaci ne na'am tunda in ka shigo birnin ma sai ka shekara arba'in yi hankali kenan mutanen ƙauye duk mahaukata ne ka ji ɗaya kenan yanzu idan da za ka shigo birni ka zauna in baka shekara ba wai fa sai ka shekara arba'in a rayuwa sai ka yi arba'in a cikin birni za ka yi za ka yi hankali to wanda ya mutu bai shekara arba'in ba ɗan ƙauye da ya shigo birni bai shekara arba'in ba ya mutu me kenan mahaukata ne kenan yanzu annabi zai faɗa haka ba daidai ba ne wannan kuma a ji tsoron Allah a daina danganta manzan Allah maganar ta bai faɗa ba abu na ƙarshe ne yan uwa faɗakarwa dangane da kuma jan hankali da abin da yawanci wajibi ne a ko'ina kuma ku isar da wannan sako duk inda kuke lamarin ƙasar nan tamu ta najeriya wato wata sabu na kuna kuna kuna ɗaukan abin wato ƙarami ne amma wallahi akwai matsala yanayin da kasan nan take ciki a shiga to nan abin da ya dame ni shine an juye da abin ga abin da ake ake so a mayar da shi kaga daya na biyu shine ku duba kasar Sudan yanzu halin da ake ciki yau din a wannan watan tara ga wata akwai wani abin da istifta da suke cewa za su yi wani zaɓe da Amerika ta sa dole sai an yi an raba kasar kuma Amerika ta yi a kasashe ba ɗaya ba biyu ba a duniya haka suka yi a waccan kasar nan ta musulmin nan a wannan eh, indonesia akwai wani tsibiri waɗanda ba musulmi ba ne amma ƙasar indonesia ne amma kafirai ne suka fi yawa a wurin kuma akwai arziki a wurin sai da amerika ta shiga ta yi kutun kutun kutun kutun kutun sai da ta sa aka raba ƙasar aka cire su da ƙasar indonesia aka ba su ƙasa ne mai zaman kansu amma ta kafirai suna so su yawaita ƙasashen kafirai ne a duniya waɗanda jagororin ƙasan kafirai ne su wannan amerika da kuke gani da aka yanzu sudan abin da ake ciki shine suna nan suna zaman lafiyansu ba wannan ga arziki daidai gwargwado Allah ya fara fitar musu da man fetur an fara samun man fetur a nan kudu din kamar yadda ka san kudancin Najeriya da arewacin Najeriya kudancin Najeriya majoritin su duk kafirai ne amma akwai musulmi a ciki akwai masallacin juma'a a kudancin Najeriya haka Sudan ma akwai musulmi a cikin kudancin akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan akwai kafirai sun fi majority gwamnati kuma mafi rinjaye yan arewa suke gudanar da gwamnati kuma musulmi ne yan arewa gaba daya masu arzikin kasan yawanci yan arewa ne musulmi ne kuma amma sai da amerika ta shiga ta kutun kutun ta kutun kutun tana ta zuga shi wannan silbakiyar din shugaban da ake so ya hau ya rike kasar cewa lallai a raba kasar nan yanzu fa tsakanin kudancin sudan da arewacin sudan ya kai kamar ka hau jirgi daga nan ka tafi sudan din ya fi maka kusa gurin fa da nisa kuma amma da arziki amma duk kasar sudan ɗin ne sun ga sun samu man fetur ana tonowa man fetur din daga can ne da aka tunda arzikin kasar yana gurin to bari su keta kasar gida biyu ta yadda yanzu suka sababa masu rikici da fadace fadace a tsakaninsu da waye da waye da waye da sauransu yanzu nan tara ga wata za a zo a yi zaben raba gargaba. za a zo a raba kasar alhamdulillah suna arewan su ma suna da fetur suna da arziki sun fi wadancan komai da komai duk arzikin kasar yawanci a nan yake da mulkin kasar da wane ne da wane ne da wane da sauransu da sojojin kasar da waye duk a nan arewan suke to amma saboda kafirai ne wadancan taimako kun amerika tana ta gina musu benaye upstairs amerika benaye upstairs amerika benaye upstairs tana kai musu yanzu nan ranar tara ga wata za a je a raba kasar gaba daya. an rabu waɗancan sun samu cin gashin su a matsayinsu na kafirai waɗannan kuma musulmi ne an rage musu ƙarfi abu da 'yan jarida suke faɗa da kuma hasashen da ake gani shine a najeriya allah kiyaye da haka akwai buƙatar addu'ar mu da 'ya'yanmu da ƙananan yaranmu da matanmu na aure menene makoman najeriya a irin wannan zaɓe na 2011 abubuwa sun canja sama da yadda kuke tsammani yanzu a abuja idan ka je zaka shiga akwai wurin da aka zo arnan kasan nan sun rubuta na manta sunan wurin ne wani wa ke gaya mun never again never again never again three times suka rubuta manya manyan rubutu abin da suke nufi da wannan never again din never again muslim ya zo ya mulki Najeriya kuma an yi mutum da Obasanjo a Ingila ya faɗa cewa wallahi ya yi rantsuwa irin tasu ta arna ya ce ai shuwayu cewa musulmi hausa fulani sun na yin mulkin najeriya sai sun yi shekara talatin kirista suna mulki sai sun mayar da 'yan arewa su zama 'yan da ke mahauta masu shara 'yan dako wallahi bi haza lafz wannan manya-manyan ƙasar tamu din su jagororin su suke faɗa ga abin da su ya faɗa kuma yanzu gwamnatin Najeriya a hannun je take sai an yi shekara talatin a yadda suka tsara talatin babu wani wanda ya isa ya ɗuriya a cikin arewa ce zai nemi shugabanci alamu suna bayyana wanda ya kamata mu zamanto masu tunani masu hankali yanzu a cikin 'yan kwanakin nan duka duka da kwanakin kirsimetin nan kafin kirsimeti da cikin kirsimeti da bayan kirsimetin bom bom da ya tashi ba wuri ba adadin bama da suka tashi sun kai bom kusan talatin wuri wuri kuma ya kai sama da wuri takwas a neja deltan an saki bom. a ibadan an saki bom. a abuja a barikin sojoji shekaran ji aka tashi bom. a ina ne an tashi bom? a tarihin najeriya a jos an tashi bom, bombs a tarihin najeriya ba a taba yin irin wannan ba duk mugun mulki da aka taɓa yi da shekarun suka gabata ba a taɓa yin wannan ba me kawo wannan saboda raunin tsaro kuma ana nufin wani abu ne a ƙasar amma mutane ba su gane ba saboda waɗanda suka yi wancan ɗin na farko eh ba ɗauki mataki a kansu ba sun fito kafin bom ɗin ya faru a intanet sun faɗa sun ce ga su su suka yi kun fahimce ni kuma sun ce za su yi kuma bayan an yi sun ce an yi karara a south africa ana hira da wanda aka kama cewa ana tuhuman su ne yan cannin ya ce karara shugaban kasar najeriya ce ya faɗa in an zo hira da shi yan jarida ya ce yan arewa ne suka sa bom ɗin ya ce amma ba haka bane ba arewa ne su suka sa kuma kowa ya ji su ɗin yan garinsa yan ƙasarsa sun ce su suka yi kuma su suke niyyar a raba ƙasar damar saboda sun ga arzikin ƙasar su yake kuma shi dan can ne amma dole zai favorin din su ya tsare su ya ɗebo dattin da kazantar ya ɗora wa yan arewa kuma ana ji ana gani manyanmu da sarakunan mu sun yi shiru a irin wannan lokacin da a yanzu nan akwai sarakuna daga cikin sarakunan mu suka fito suna faɗa cewa dan me yasa za a zo a ce wai wai wai arewa dole sai an zaɓi musulmi a cikin sarakuna akwai waɗanda suka yi wannan maganar da wasu daga cikin gwamnoni wani abun bakin ciki ne kuma abun damuwa ne amma ya kamata mu rinka tunani so ake a tattauna akan abun ai tunani me wai me yake faruwa ne mala a barikin soja fa iya tsaro kenan barikin soja fa a cikin barikin sojoji kuma jiya ne ko shekaran jiya shi shugaban kasan yayi magana ya faɗa ya ce wanda suka sabon ɗin nan musulmi ne yan boko haram musulmi sai ya ce musulmi sai ya ce boko haram su waɗannan yaran yan boko haram da suka faɗa cewa su suka yi kurin irin shirmen nan ne na na na neman suna da neman su suka yi kora sauransu binciken da aka yi shine website ɗin da suka shiga suka faɗi wannan maganar sai bayan an saka bomb ɗin an gama ma aka ƙirƙiri website ɗin ma kawai suna fitowa ne su faɗa irin neman sha'abiya ko a ce sun yi wani abun kokari ko na makamancin wannan amma tunanin wannan wannan barnar ta mafi karfin su wallahi ba su da wannan kayan aikin amma shi gwamnan plato da kwamishinan 'yan sanda na plato sun fada sun ce su ba su yadda cewa waye ne ya yi ba ba ce ba su yadda cewa dan boko haram ne ko waye wani musulmi ya yi ba su ce wasu ne makiya siyasa masu neman ta da zaune a gurin suka ce su za su yi bincike da ma shi yanzu shugaban kasa abin da yake faɗa musulmi ne suke sawa to abin da zai je dawo idan yan jaridan ba suke fitowa suka kare ba kuma alhalin ba su suka yi ba kuma a yanzu din akwai jarida a kudu na mata sunan jaridan ne a wannan satin cikin jaridun kudin nan ta fito ta fada sun yan Niger Delta sun fada sun ce duk babban wannan fa su suke sa su kuma ba za su daina sawa ba kuma ta kirista ce jaridan za su fito ne su faɗi magana za su soki yan uwansu gaskiya ce suke fada tsakani da Allah amma shi ya fito yana cewa musulmi ne suke sawa wannan shugaban da ake manna muku hotonsa ana cewa ku zaɓe shi da kuke sa masa babban riga da hula to abin tausayin shine me ne yasa ko abin tambayin shine me yasa wai ba mabamban nan suke ta tashi a ƙasar nan to bari ga muku wani abu yanzu a iya binciken da ake abin da yake faruwa shine mutane sai su mai da hankali a masallatansu masallatai ba ba wani abu ba wai abu ne ba ko ba ya faru a yanzu a Pakistan sau nawa ana sa a masallacin juma'a sai an je sallar juma'a tashi bom mutum 200-400 su mutu a dare daya a lokaci daya Ta yanzu abin da ake faɗa yan analysis suna bincika cewa to mutane ya kamata su mai da hankali a wurin ibada su da masallatan su musamman wurin da ake fakin din motoci yanzu ta nan suke tsawa kusa da mutane haka ba su fara shigowa cikin tsakiyar mutane ba to amma akwai tunani yanzu za su yi ta tawatsi ne ma komi ma ya faru to idan aka zo ana ta dana bamamai a cikin masallatai gurin ibada ko cikin coci ko ina waye da sauransu to ya za a yi kuma yanzu shi wani shugaban kasan kwanan nan din ana ba da labari ya dauki hannu ya rattaba wa dokar yaƙi da ta'addanci kuma a cikin dokar yaƙi da ta'addanci na abinda suke magana akan yan ta'adda musulmi karara musulmi masu gemu musulmi masu zuwa sallah sau biyar wallahi shine abin da yake rubuce a ciki wato takaddar yaƙi da ta'addancin papers din booklet din da aka dauko na America ne completely na America ne aka dauko shi kawai suna America aka cire kuma aka sa Najeriya a cikin ka'idar yaƙi da ta'addancin nan babu magana mutum ya sa loudspeaker ya magana da loudspeaker babu wannan terrorist ne in ma za ku yi wani abu sai dai ku zauna ku yi ya ku ya ku amma sa speaker yi babu kuma masallacin juma'a ai taro liman ya zo ya hudu ba a ce kaza a ce kaza ana Allahu akbar babu yawon wa'azi Allah Allahu akbar Allah ya ce kaza babu kuma duk wanda ya dauki naira biyar ya bayar fi sabilillahi a masallaci ko a makaranta shi ma ya zama terrorist ba a yadda baka ba da naira daya da sunan taimakon addininka kuma amma musulunci fa banda kafirci wannan shine takardar da ke ciki wasu ne daga cikin 'yan majalisa Allah musu albarka na 'yan sanar suka rike takardar hanyar su din ba sa hannu ba amma an mata karatun farko an mata karatu na biyu karatu na uku ake kai yanzu shi kam shugaban kasa ya rattaba ya sa hannu ya yadda amma su ne ba sa hannu ba kwanaki can ma a jarida an gaya mana duk wanda abu yana cikin jarida ya yi faɗa wa 'yan majalisa ya ce me kuke jira ba za ku sa hannu akan takardar nan ba saboda amerika sun ce su ma in ba a sa hannu akan yaƙi da ta'addancin nan ba su ma ba za su taimaki najeriya ba to ga maganar zaɓe yanzu barna ake ta yi sai je kewaya ya je can ya samu delegate yanzu matsalar mu delegate delegate da za su yi primary selections dan Allah ku je ku karanta jarida zaman nan da aka yi da gwamnoni mutum 20 din nan da suka sa hannu ce sun amince da shi ba da badakalar da aka yi tattaunawa da aka yi ni na karanta a jarida ina da ita yanzu a gida Daily Trust yana faɗa cewa yanzu haka za ku yi min ku bari a ciku ya kada ni a cikin jaridan ni na gani an ce sai da ya kwalla karara sai da ya zubar da hawaye aka ce yana begi ne ce ku taimaka kada ku taimake abokin na abokin ƙeyana ya kada ni suka ce ba komai za mu taimake ka ya ce a bari a yi zaɓe na tukunna kafin a yi naku suka ƙi yadda ƙararrafa a jarida ba ake faɗin wannan yanzu abin da ke kewayawa shine kiristocin najeriya sun yi alkawari su da shugabanninsu cewa wallahi ko kun kada wannan shugaban a primaries ko da kun ci shugabancin kasa bayan da za a yi ba zai ba da mulkin wa hausa fulani ba soja soja soja zai bawa kuma sojan waye nasu ne kuma ka bincika waye ne sojan yanzu da aka sa waye shugaban sojojin ka bincika tarihinsa dan ina ne daga ina yake dan wurinsu ne dan aƙidarsu ne yanzu abin idan kun ce za ku yi hauma hauman siyasa a yi kaza a yi kaza waye waye da sauransu ya je can ya ba da kuɗi yanzu bin delegate ake yi duk inda suka je sai a kira delegate yan zaɓe da za su yi abin nan a ba su miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi harka ce ta kuɗi kuma matsalar kun san matsalar delegate nan delegate bai da albashi delegate bai da allowance delegate a banza kurum aka ɗauko shi shine zai zaɓan delegate ya san muhimmancin dubu ɗaya kaji ko delegate din nan ba wai mutumin da wai dubu ɗaya ba komai bace a sa talakawa ne miskinai to an zo an mutumin da bai taba ganin naira miliyan ɗaya ba an tura masa naira miliyan biyar shida an ce kawai so ake ka bada vote ka ga wani me zai hana yi ko ba masu addini ba ne kuma tsiyar ba za ka san ina suke ba sai su ɗin da za a zaba su sun san inda suke da aka zo sai aka zaɓi talakawa fukara'u ko waɗanda ake so a yi musu wani abu wanda ko sun gama ma ba wani abu ne da su ba da su yanzu kakarsu ce take ci wa yake ba su kuɗi waye zai ba su kuɗi matsala ce kurum ta kuɗi idan an ɗauki kuɗi an ba su za su zaɓi wanda ya ba su kuɗi muna yanzu muna ta ihu za a je rijista za a yi kaza za a yi kaza tsiyar a primary elections ɗin nan take to mu a da'awar mu kuma abin da muke kira shine yanda kafiran kasar nan suke nufin mu da sharri ubangiji Allah ya mayar musu da makirci din kuma suna so su yi wannan ne su samar da rikici da tashin hankali a wannan kasar babu tsinannen bawa la'anan irin Obasanjo iya nan iya zaune da su tiwa dan juma su ne suke kulle sharrace sharrance nan shi wannan matsoro shine ai duk abin da ka sani wallahi zuga ce wasu ake kada na da su yan arewa ba za su iya komai ba ka ci gaba kawai ka ci gaba dan go ba go a ruɗe yake a tashi hankali yake amma su waye munafukan cikin musulmi suke masa wannan to an zo an yi amfani da kuɗi kuma wannan a gwamnati a hannun suke kuma ba mulkin ba sai ya ɗauka ya bayar ba kuma amerika ingila yan uwansa ne yanzu shi bari gaya muku wani abin da baku gane ba yanzu hassan watara na cote yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da tsaro yana da tankunan yaƙi yana da kayan fada yana da kaza daidai gwargwado amma fa a haka ɗin bai isa ya tinkari shi wannan bago ɗin ba bai isa ya tinkare shi ba to mu yanzu Allah ya kiyaye kaddara an ta faru irin wannan kai yanzu shugaban da kake nema musulmi ko ma ina yake mu ba mu da wata jam'iyya duk inda musulmi yake mu nan muke tare shi to amma kaddara yanzu din ku musulmin kun ci an danne ya za yi wa kuke da shi yake da wani tanadi nasa ko dan sanda daya ba ku da shi Ko mi a su yake manya-manyan mukaman da na gwamnatin da na waya duk a su yake wannan saƙon ana gaya mutane ne don su ƙara addu'a da roƙon Allah wannan ƙasar tana cikin wani yanayi tattalin arzikin ƙasar fa ya kare ku je mu tambayi 'yan kasuwa irin wahalar da suke wallahi ana wahala fa ba shi ciniki fa abubuwa sun lalace albashin ba isan mutane yake ba yanzu wanda suke samun kuɗi sai manya manya yan kasuwa masu odar kaya su yi kaza su yi kaza su ma Allah Allah sun shigo da kayan ya shiga kafin wani ya yi odar kayan an buɗe ƙasa turawa sun kawo kayan da ake zuwa a abun abin nan turan da kansa ya ɗauko ya kawo kai baka da wani benefit a ciki al'amura sun lalace ga rikicin addini a ƙasa ga babu tsaro babu security mu fa musulmi riba mu fa zaman lafiya wallahi duk da ƙasar nan ta wargaje fa babu wanda shi zai sha wahala irin mu saboda mu ne yan arewa ba mu da sana'a ba mu da aiki ba mu da kaza ba mu saba da aikin wahala ba kuma yanzu kai barin gaya maka idan ta rikice Allah kiyaye ina ma zaka hijira tukuna a ƙasar nan ka ga min da zaka kamaru chadi niger to ina zaka tafi a in Najeriya ta bukano Kano ta tafi ai baka da wani abin nan kana ai hannun su take da haka shi akwai bukatar mu yi addu'a zaman lafiyar nan shi fi komai Allah ya bada zaman lafiya a wannan ƙasa kuma waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri da fitina ubangiji Allah ya mayar da kai da su amma yanzu a ce an kai lokacin da ana tunanin wai in ma ba su ci ba sai da su wargaje ƙasar su miƙa soja kafin a shirya a yi kaza kaza sun yi abin da za su yi fi sabilillahi saboda sun tsorata sun ga yanzu duk yan jam'iyyun gaba ɗaya haɗa kai suke yi da yan npp din da yan ac da yan waye duk addu'a suke ta yi muna ta addu'a Allah ya hada su abkof za mu gani tsakanin kafiri da musulmi mu ga inda za su kai ba inda za su je to amma matsalar ce ta magudi magudi magudi magudi ba a yi zaben ba Najeriya ba ya zaɓe kurum sanarwa za a ce wane ne kurum a turo sojoji da da yan sanda da motar ruwan zafi da da ta barkwanan tsohuwa wallahi talla a kewaye ku in ka dara ku zuwa masallaci ne ku yi sallah ku yi wa'azi wa'azin ma za a ce an dakatar da wa'azi tilfada notice akwai wani akara makallan da ya isa ya dauko littafin sai ce zai taho kai ma ba ka zo kai kabbaran ba ba wanda zai zo da ka ashe bukata akwai bukatar mu yi addu'a Allah ya zauna da kasar nan lafiya Allah zaunar da ƙasar nan lafiya wanda suke nufin da na makirci kuma Allah mayar musu kai da su kansu manyan mu kuma Allah sa su gane Allah sa su gane Allah sa su gane Allah sa su gane Allah kuma ya hada kawo kan mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum